sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international tare da abokinku michael kudisin. Tambaya da amsa yana zuwa muku ne da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko bana, kuma duk mako yake zuwa muku a lokaci irin wannan. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, hata wanda ke neman sanin tsawon lokacin da ake ɗauka kafin a fara amfana da ɗanyen mai daga lokacin da aka gano shi. Sai ku biyo mu. za mu bude taskar tambayoyin namu da wannan tambayar da muka samu daga alhaji mai nasarar nasara funtuwa wanda ya ce shin an soke hukuncin kisa a dokar najeriya ne Ko ya hukuncin kisa yake a tsarin shari'ar najeriya idan ba a soke ba shin a wannan karnin idan an yanke hukuncin kisa me yasa ba a aiwatarwa ko akwai waɗanda aka yanke hukuncin kisa a najeriya kuma aka aiwatar a baya-bayan nan to a game da wannan tambayar ga tattaunawar wakilin mu na kaduna aminu sani sado da lauya mai zaman kansa barista alzubair abubakar a'a ba a soke ba har yanzu hukuncin kisa yana nan a tsari da kuma dokokin najeriya in mutum ya yi laifi akwai laifukan da ake kira manyan laifuka kamar kisan kai kamar hira ba kamar a garkuwa da mutane akwai su da yawa waɗanda in aka samu mutum da laifi alƙali ya tabbatar da laifinsa to zai mashi hukunci a rubuce a kundin tsari ta hanyar rataya. Ko ya hukuncin kisan yake a tsarin shari'ar Najeriya? To dama hanya ɗaya ne kawai ake kashe mutum in dai doka ta tabbata a kan shi. Abin da ake yi shi ne tun da akwai a High Court babban kotun jiha wadda yawancin hukunce-hukuncen ita ke aiwatar da su. in aka yi hukuncin kisa wanda aka yi ma hukunci yana da daman ya ɗaukaka ƙara zuwa babban kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya in ta tabbatar da kisan to mutum yana iya zuwa kotun koli haka ma ita uh, hukuma in dai bata gamsu da dukkan hukuncin da aka yi ba a kowane mataki tana iya ɗaukaka ƙara daga kotun ɗaukaka ƙara har zuwa kotun koli amma yadda yake a najeriya shine tsari ɗaya ne kawai na kisa in alkali ya ba da hukunci shine ya ce bisa laifin da na same ka da shi kuma laifinka ya tabbata na, na, na aiwatar da hukuncin kisa a kanka ta hanyar rataya wannan ita ce kawai hanyar da ake kashe mutane a doka a najeriya lokacin sojoji can baya ana harbin mutane ta hanyar ɗaure su a jikin drum a buɗe wuta a kashe su amma wannan dama ba a dokokin najeriya suke ba suna dokoki ne da sojoji suka da su a tsarin dokan najeriya kisa ta hanyar rataya ne kawai kamar yadda aka gado shi daga dokokin ingila shin a wannan karnin idan an yanke hukuncin kisa me yasa ba a aiwatarwa a najeriya to dama tun da aka aiwatar da hukuncin kisa a najeriya ina tsammanin a wajajen 2011 wanda shine aka yi na ƙarshe a ina tsammanin in ban manta ba a jihar kaduna ne a tun sannan dukkan waɗanda ake masu hukuncin kisa a najeriya baki ɗaya ba a aiwatarwa saboda a tsarin tafiyar da hukunci kowane yana da matsayinsa a ɗan sanda zai gurfanar da mutumin gaban alkali lauyoyin gwamnati su tsaya ma wanda aka yi ma laifi alkali ya yi hukunci sannan a kai mutumin gidan yari in aka kai shi gidan yari wanda daga nan ne za a rataye shi to akwai waɗanda suke da hukuncin su rataye ana ce musu hangman to wannan hangman tun da aka samu na ƙarshe a 2011 a najeriya har yanzu gwamnatin najeriya ba ta ɗauki waɗanda za su yi rataya a gidajen yarin najeriya ba don haka tun daga lokacin duk mutumin da aka yi ma hukuncin kisa ta hanyar rataya yana raye in ba wa'adin shi ne na mutuwa ya ba saboda waɗanda suke da daman su yi kisan ba sa nan ba a ɗauke su ayyuka ba to tun da ba wanda zai aiwatar da wannan hukunci kamar yadda doka ta ce sai dai mutum ya yi ta zaman gidan yari har zuwa lokacin da wa'adinsa zai cika. To duk da yake kamar ka ansa tambayar amma dai da karshe mai tambayar na cewa ko akwai waɗanda aka yanke hukuncin kisa a Najeriya kuma aka aiwatar? Eh can baya akwai. Da yawa akwai waɗanda aka yanke masu hukuncin kisa kuma lalle aka rataye su. Na yi misali da na ƙarshe wanda ya faru 2011. To tun sannan ne ba a yi ba kuma dalilin shine wannan hangman da ba a ɗauka a aiki ya aiwatar da hukuncin kisa ba to a wannan shine dalilin da ya sa watakila mutanen da ake musu hukuncin kisa har yanzu suna raye wasu kowa adinsu ya cika wasu ma in suka samu matsaloli a zamansu na cikin gidan prison sai ka ga don lalurar ciwo ko shekaru sai a rage masu wa'adin kisa a mai da shi zaman dindindin a gidan yari amma dalilin shine kawai waɗanda za su aiwatar da kashe-kashen ne ba sa nan barista zubairu abubakar muna godiya da wannan dama da ka bamu ka an samu na waɗannan tambayoyi na gode da zumunci kuma allah shi ƙara taimakonmu na gode kwarai tasarifin Allah ba mai karfi da karfin jama'a bai wuce rundunar Allah ba Allah kai muke wa kuka zalunci ba zai dore ba wanda yake zalunci karshen sa ba zai kyau ki shiru maryam eh baba sai wannan tambayar da ke cewa tsawon wani lokaci ake ɗauka kafin a fara cin moriyar ɗanyen mai bayan gano shi kamar yadda aka gano ɗanyen mai a yankin alkariri na baucin najeriya wani alfanu hakan ke da shi ga al'ummar yankin mecece kuma illar da dole a kiyaye to tambaya ce daga ishaq yakubu marafa alkaliri daga jihar bocin najeriya muhammad sani abubakar wato wakilin muna abuja a najeriya ya gana da kwararre akan harkar neman ɗanyen mai da hakoshi farfesa muhammad bello abubakar a takaice dai ya kyautu mu fahimci cewa shi harkar neman man fetur to harka ce da take buƙatar kuɗi da yawa kuma take buƙatar bincike mai zurfi a takaice an kasa binciken neman mai kusan kashi hudu akwai na farko-farko wanda ake kira exploration kenan wato bincike din kenan gurin nemo shin za a iya samun mai ko ba za a samu ba guri shi irinsa aka fara kamar tun 1999 a wannan fanni na kolmani din aka je zuwa 2000 so a wa'annan shekaru din yakan ɗauki minimum kamar an shekara uku haka a iya irin wannan na biyu bayan an yi exploration ana gani akwai alama part of a wannan exploration din shine kuma rufe wannan rijiya don shine zai tabbatar mana cewa abun da aka yi bincike kai din nan ya dawo daidai ko ko a'a don sai ka tona za ka tabbatar da hakikani to bayan an yi an tabbatar cewa eh a akwai famai a gurin to za a je wani label da ake kira appraisal appraisal shine wato tantance iyakacin yawan Abin da ake da shi a fannin kwalmani misali don domin ina kawo wannan da don shi ne wanda muka sani na kusa-kusa shi kuma kaga allah ya ɗauki kamar shekara hudu wannan aiki ne ake tukuru don a tabbatar da cewa an toni wa'insu rijiyoyin don a tabbatar da iyakacin yawansa in ka rijiya guda ɗaya iyakacin kowane wannan rijiyar zaka abu amma idan kai a can kai a nan zaka san iyakacin rumbun me faɗin sa shi ne nnpc suka yi suka tabbatar da cewa an samu ainihin giant oil field a wannan wurin an ce giant oil na nufin wanda ake da allah ake da ainihin barrel na oil da ya kai ya shige ainihin ah, barrels dubu ɗari biyar misali kenan to amma kuma abin da suka samu shine sun samu giant oil field ne wanda yake yana da kusan abin nan barrel over 1 million a da din duk a lokacin da ake ana kiran wannan guraren da ake abin sai a ce musu OMLs ne oil mining lease to yanzu kuma ya tashi daga wannan gurin tunda an riga tabbatar kuma har an ga iyakacin yawansa ya tashi daga gurin ya koma OPL oil prospecting license ko daga nan kuma za a shiga development sannan kuma a je production ko daga exploration din daga in lokacin da aka ce an samu mai wato karshen uh, exploration kenan to daga appraisal development da production a takaice kan ɗauki kamar shekara biyar da rabi a wasu guraren ma ya fi haka tambaya ta uku tunda wayancin kusan duk tare suke yake cewa kamar yadda aka gano danyen mai a yankin wato alkalari na jihar Bauchi Najeriya wato kwalmani kenan na fahimci yadda tambayar take ya ce wani alfanu hakan ke da shi ga al'ummar yankin na farko dai zamaninmu yana gudana ne kan ainihin abin da ake kira makamashi shi ke samar da komi motoci ne wane ne gida ne dumama gida ne komi da ka sani so moriyar da muka sani a najeriya a nan a takaice shine ai mun san irin yadda ainihin kasashen da suke da mana ko kuma state da suke da a najeriyance suke da ainihin arzikin man fetur irin ainihin garaɓasa da suke samu in ka hada da states din da basu da shi akwai 13% derivation da ake da shi wannan 13% derivation shine bayan an samo uh, revenue da aka yi generating wanda aka samu kenan na, na na mai to su waɗanda suke da ake haƙo abu da daga gurin su sai an fitar musu da kashi sha uku nasu ne daban kafin a shiga kuma ƙwaryar rabawa kowa wanda su ma shi ɗin masu na banda ainihin aiki da zai sama mutane. tambayar shi ta ƙarshe yake cewa mecece kuma illar da dole a kiyaye. wannan eh, illa ɗin ba za ta gaza cewa ɗacin yanayi misali muhalli na ɗaya daga cikin ainihin illan wannan amma shi ɗin inda aka kiyaye ɗin kamar yadda ya faɗa ɗin inda aka yi shi yadda ya dace to yakan rage wannan abunan ɗin iyakaci na biyu shine irin cece ce da zai iya shigowa tsakanin al'umma tunda suna ganin ga more da za a iya ci to kowa so yake a ce ya fada ciki wani lokacin ma kuma so yake a ce ya fada fiye da dan uwansa sai a dinga samun cece ce a'a mu ne da shi a'a wancan ne da shi wannan kuma duka wannan tun daga farko ranar gini to ranan za a yi zanen yadda ya dace ai kamar yanzu misali kamar na kolmani da kake magana sai su zanna su tsara don domin sha'ani na mai ba shi da boda mu ne muke ganin boda mu ce ai ga nan boda kaza kaza nan ne iyakacin Bauchi nan ne iyakacin Gombe bun dubawa a nan shine arziki fa na man fetur na gwamnatin tarayya ba na Bauchi bane ba kuma na Gombe bane hukumar gwamnatin tarayya ta riga ta ce wannan mannan na bauchi ne na gombe ne ko an gama kowa zai ci moriya da ta kamance shi a wannan ainihin yanayi dai to kuma faɗa ne mi kake dai muna godiya damar da ka ba sashen hausa na radio france international da fatan masu sauraro da kuma mai wannan tambaya sun gamsu da wannan amsoshi da ka bayar alhaji muhammad na ji daɗi matuƙa da wato zantawa da kai akan wannan Allah kai mana arziki sabida cin gaba madadi. Haruna ni na fada kuma burmi na ma yana fada. Allah kai mana arziki sabida balagancin gaba madadi. na sabida walakancin gaba. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Shirin zai dora da wannan tambayar da muka samu daga Isa Aliyu. Tambayar na cewa, me yasa amurka da turawan yamma ba sa so koriya ta arewa da iran su kaiwa rasha makamai amma kuma su suna kai wa ukraine makamai me yasa china ke ɗari-ɗari wajen taimakawa rashan kai tsaye to mun mika wakilin mu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje wannan tambayar wanda shi kuma ya mika ta ga malam yusuf abdullahi masharanci kan harkokin ƙasa da ƙasa kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke bauchi ai wannan batun ko maganar abu ne wanda yake a buɗe yake domin idan <clears throat> mai sauraro zai iya tunawa kullum inda roshe take koriya ta arewa da iran a nan suke so saboda haka kuma kasashe ne wanda suka ci gaba a wajen karfin makamai na wanda ake amfani da su na wannan zamani ko na wannan karni so ba za su so su cewa su koriya ta arewa da iran su taimaka musu ba saboda cewa idan har za su taimaka musu to fa za su iya ba da wahalan gaske matuka wasu a ƙasan ukraine wanda su kuma ukraine mun san cewa uwar gijiyansu ita ce amerika. to dama akwai wani kawance ne tun fil azar tsakanin su kasashen yammacin duniya da ita amurka ko kuma sai da wannan rikici na rasha ne ya taso suka suke goyon bayanta to wato tuntuni ai akwai yarjejeniya ko kuma fahimtar juna tsakani wato wani abu ne wanda yake tun lokacin da ake nan kafin rushewar tarayyar soviet mun san cewa amerika da russia su ne suke jagabanni a jagorancin kasan duniya gaba a lokacin nan to amma yayin da aka sami faduwan ita russia a shekara ta 1990 zuwa 1991 sai amerika suka karbi komai so saboda haka shi yasa ga cewa su ba za su so duk wani abu wanda za a taimaka wa rasha ya zamanto cewa an yi wannan abun ba hmm. babu hali ba su son wannan abu to akwai wata dokar duniya tambayar su ta gaba kenan hmm. da ta baya wasu waɗannan ƙasashen duniya manya dama taimakawa ita ukraine kai tsaye to wato babu wani doka saboda misali yanzu idan ka dubi majalisar ɗinkin duniya wacce aka kafa ta kusan zan ce tun a shekara ta dubu da da da arba'in biyar zuwa yau wa za su so su ma kansu ya zamanto cewa ana irin waɗannan faɗace-faɗacen ba to amma amerika da yake ƙasa ce wacce take da ƙarfi wanda kuma duk abin da take so za ta yi shi za ta yi so saboda haka kaga shi yasa za su yi kokari su ga cewa lalle lalle kawai sun shiga cikin wannan faɗan domin su taimaka wa ukraine kuma idan ka duba shine yanzu ya abun da yake faruwa a duniyar mu ta yau shine ko ina tsakanin russia da Amerika suna ƙoƙarin su zamanto cewa sun sami alaye haka sun sami waɗanda yake za su dinga tafiya tare da su ƙawayensu yawwa so saboda haka irin hakan ne za su sami kawaye wanda za su yi tafiya da su kuma nan ne zai sa su wajen tattalin arzikinsu ko wasu abubuwa hakan nan dai sai su sai su tashi ko kuma su yi nasara kai so saboda haka dole ne ba inda Amerika take duka ta shiga ciki su roshe ba su a shiga. To tambayar su ta ƙarshe ce me yasa China ke ɗari-ɗarin taimakon ita ƙasar Rasha kai tsaye? To akwai ɗari-ɗari duk da dai mun san cewa a koyaushe akan tafi tare tsakanin roshe da China. saboda idan muka duba dukkan su wa'annan sun yi salon mulkin gurguzanci hakan nan wato socialist wanda yake ah, kuma duk lokacin da za a yi wani abu na duniya musamman na majalisar ɗinkin duniya za ka ga inda rosha inda take lokacin tana ussr kenan ita ah, inda rosha take sa'an ita kuma a nan ta nan su ma kansu china suke wato ba su rabuwa so saboda haka da china da rosha abu ɗaya ne to ɗari-ɗarin da take yi shine saboda ita kanta china ta ga eh, a nata tunanin abin da ake yi faɗan da ake yi nan da na ukraine wani abu ne wanda yake gaskiya ba zai haifar da rami ido ba kuma kaga ba za ta yi kokarin ta sa kanta a cikin wannan harka ba wani harka ne wanda aka fara shi ba a san karshen sa ba idan ana ce an fara shi wata ɗaya wata biyu gashi mun kai wajen shekara guda so saboda haka kaga china za ta yi ɗari-ɗari za ta ɗan ɗari-ɗari akan cewa mu kai kanmu ne ga sa kanmu ne a cikin wannan harkan koko a'a kuma idan suka sa kansu nan fitansu nan zai wahala domin menene domin za a zo a yi ta yaƙi nan ne ba a san randa zai ƙare ba idan mai sauraro zai iya tunawa kwana-kwanan nan amerika suka ba da wasu makamai wanda yake kuɗin makaman nan kawai ya kai wajen dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar wanda za su taimaka wa, wa ukraine so kaga wannan wani abu ne wanda ita amerika tana da burinta yayin da amerika ta bari Rosha suka yi nasara akan wannan yakin da ake yin nan to kashinta zai bushe ta inda zai nuna cewa ita Rosha yanzu ta ƙara ƙarfi ita kuma Amerika ƙarfinta nan ya yi ƙasa to a nan za ga za a yi ta kaiwa da komowa tsakani so saboda haka ita Amerika kullum tana so ta yi ne na ƙarfinta ta zama to cewa ita ce jagora. To malam muna godiya matuka da amsa wannan tambaya. Masha Allah Allah kai mu. madalla muna fata an fa'idantu da amsar da aka samu kuma duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan da ya seta mana sautin shirin ibrahim tukur kefi abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.